yanzu da muke magana daren juma'a ne da ya daidai da daren 22 ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1433 daidai da biyar ga watan march shekara ta biyu. wannan shine kasan na 88 daga cikin jiran karatuttukan littafin fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna ƙarƙashin almabhasin rabi fiqh sira fil hijratin nabawiyya wuri na hudu wanda yake bincike dangane da darussa da ke cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina a inda muka ji wannan hijira tana ɗauke da gagariman matsaloli waɗanda musamman a yau yadda al'ummar musulmi suka samu kansu a halin maraici musamman matasa game da samun malaman sunna waɗanda za su fassara masa ayoyin da suka yi magana kan hijira a cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka yi bayani dangane da yaya al'amarin hijira da jihadi suke da hijira da jihadi ƙur'ani ya haɗa su da hijira da jihadi hadisi ya haɗa su amma suna da matakaiya waɗanda ba za ka iya gane kansu ba sai ka koma wurin malaman sunna kamar yadda na faɗi ba so ɗaya ba so biyu ba a nan littafi mafi inganci da aka rubuta a duniya kaf game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam a bisa haske na tacewa da tantancewa da auna abubuwa dama da hagu da duban alkur'ani da hadisi da kuma duban yaya a aikace annabi sallallahu alaihi wa sallam wace fahimta sahabban shi suka yi wa wannan matsalar mafi ingancin littafi a duniya shine littafin zabi ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar babban malami الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية الله مدعوك كنسل كي Kana تامش كان karanta ككرن تونا للتافي كمش كراتون تانت musamman babin da ya ɗauko waɗannan matsaloli na hijira da babin jihadi domin ka ga fassara ayoyi da hadisai waɗanda in ka samu kanka a wani hali ya za kai ka iya auna abubuwan don ka tafi tare da su Allah maɗaukakin sarki ya taimaka daga cikin matsaloli masu girma da muka tattauna a cikin darussan nan su ne tasi'a ashara mas'ala ta goma sha tara a inda malam ya tabbatar da cewa anna hukumar hijira lam yunsakh ba a shafe hijira ba kuma hukuncinta ba a ainihin shafe ba a inda malamin ya kawo ainihin wato waɗannan hadisai ya tsaya ya haɗa su da hasken waɗannan ayoyi ya tattauna mana matsala abin da ya rage ita ce wata magana wadda na yi ta a wurare mabambanta a cikin wannan darasin da muka fara wato ga wannan saƙo ina fuskantar da shi ga dukkanin matasa musamman waɗanda wannan sakon zai kai gare su hausawa ne ko ba hausawa ba masu jin harshen hausa ne ko ba masu jin harshen hausa ba hakikanin al'amari wannan saƙon na sha zaunar da matasa hatta a filin mina idan mun tafi aikin hajji mukan tattauna musamman matasa waɗanda suka to daga almagribul arabi ƙasashen somaliya ƙasashen algeria da makamantansu saƙon kuwa shi ne ka sani da cewa duk abin da za ka yi da sunan addini matuƙar baka fassara shi irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi shi ba to ba shi da bambanci da ɓata jawo aya ka kare wata magana da za ka faɗi ba shi ke nuna gaskiyar magana ba sai in ya zama kayi kyakkyawar fahimta ma'ayar sannan na farko sai ka dubi kanka shin ka kai matsayi da martaba na malami da za ka iya jawo aya ka ɗaure magana da ita domin abin da mutane ba su fahimta ba shine idan har za ka fitar da wani hukunci sannan sai ka jawo aya ka ɗaure to gaskiya kana buƙatar ka kasance aƙalla ka taka martaba ta ijtihadi ko da khas. wato akwai umumin ijtihadi shine wanda ya zama malami gaba daya a kusan kowane fage wato mujtahidi ne mutlaq akwai kuma mujtahidi wanda yake shi ba mutlaq bane ma'ana kai specialize ne ka kware a wani guri to kana da ikon kai ijtihadi a wannan guri haka abu na farko shine matasa a waɗannan zawunna su ji tsoron Allah game da ayoyin hijira da ayoyin jihadi waɗannan ayoyin sun fi kowaɗanne haɗari a cikin alkur'ani bayan ayoyi na aƙida da ayoyin shirka da tauhidi abin da nake nufi da haɗari shi a nan idan har baka fassara ayoyin nan daidai da yadda annabi ya fassara su ba to ka hallaka kuma ka hallakar da mutane shi yasa kuka ga karatun nan da malamin nan ya ɗauko mana shi sai da ya kawo mana irin zaman da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya a makka da irin wahala da ya ci da wulakanci da kaskanci da duka da kisa da aka rinka kashe sahabban shi mafi shan wahalar sahabbai daga ciki mun kawo a nan gidan yasir shi kanshi mai gidan aka ɗaura shi tsakanin raƙuma guda biyu aka yaga shi biyu sarki ya tabbata ga Allah this is absolutely inhuman dan adam wannan laifin zai yi a duniya da za a yi mai wannan bai daki kowa ba bai zagi kowa ba bai nemi rikici da kowa ba mutanen maka sun yi shaidar daga cikin gida mafi son zaman lafiya shine gidan yasir ba ruwansu da kowa amma mai laifin shi ya faɗi la ilaha illallah kuma mutum ɗaya ya kama shi mai wannan hukunci ko ga kotun jahiliya bai gabatar da shi shine abu jahal ya samu raƙuma guda biyu ya ɗaura hannun shi ɗaya jikin raƙumi ɗaya ya ɗaura ɗaya nan sai sa aka kora raƙunan shi aka yaga shi da kasan san ana yaga kilishi da ran shi da lafiyar shi yasir haka aka yi mishi aka kama matar shi sumayya aka bankare ta ta baya tsirara a cikin jama'a wannan ja'iri abu jihal ya sanya mashi wurin ka daddaga farjinta tana kuka tana ihu sai da ya daga-daga da gabanta ta mutu annabi yana ji yana gani ana musu haka amma ya zo ya sai ce isbiru ala yasir ku yi haƙuri gidan yasir ku yi haƙuri fa inna maw'idakum aljanna aljanna ce makomarku a wannan lokacin me yasa annabi bai hijira ba saboda ba umarce shi ba me yasa bai ce su hijira ba ba a ce mishi yai ba me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai hayya alal jihad ba yace a yaƙe su saboda ba a bashi umarni ba akwai wanda ya fi annabi karatu da fahimta akwai wanda ya fi annabi iya ijtihadi akwai wanda ya fi annabi son aiki da ayoyin Allah abin da yake faruwa wannan qur'ani da kuke gani ya ku matasa ba haka Allah ya saukar da shi yadda kake ganin shi yanzu a hannuna ba ya rinka sauka ne daban-daban da gwargwadon yadda abubuwa suke faruwa Allah ya ce ya yi haka ne don ya bi zuciyar annabi a hankali ya tarbiyyance shi a yau idan matashi ya buɗe aya cikin suratul anfali ko an'ami ko wata aya sai ce da aya ta ce a hijira don haka ku tashi a yi ba zai dubi yaya abin ya taho ga annabi shi ma ya yi shi ba Allah ya sa kuna fahimta abin da nake cewa wato shi abin da yake gani tun daga aya ta ce a yi hijira kawai a tashi a yi tun daga aya ta ce a yi jihadi kawai a tashi a yi sharrin a nan wanda nake ta ƙoƙarin faɗakarwa shi ne ya dubi wannan ayar yaya ta sauka ga annabi yaushe ta sauka kuma yaya annabi ya aiki da ita bai duba ba in kai magana sai ce kai ma ka zama malamin gwamnati ba ka ƙauna Allah ka ce ka ai jihadi ka ce ka ai hijira amma matsalar ita ce duk wata aya da ka fassara ta kowaye kai ko sahabi ne ka fassara ta ka kauce fassara annabi ka bata don haka ba a taɓa samun sahabin da ya ɓata a wannan babin ba ba sahabin da ya taɓa zaƙewa ya fassara wata aya daga abin da ya wuce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu da wannan ne malamai suka amintu da fassarar sahabbai saboda ba a same ta da son zuciya ba lokacin da tsanani ya tsanani sai da Allah da kanshi ya dubi a wurin shi tsananin ya yi tsanani amma fa sun sahabbai tsananin ya kai musu highest level saboda sai da suka zo wata annabi yana kwance a jikin ka'aba habbabu bin al-arab ya ce muka zo muka ciya mai Allah za ka nuna mana taimako a wurin Allah ba ba za ka sa mana hannu ba ba ka ganin azaba ce mana yawa sai annabi ya tashi zaune ya ce ku yi haƙuri kuna da gaggawa ne mutanen da akan zo da takobi a sa a tsakiyar kan mutum a ta fafurawa har sai an raba shi bai rabu da addini ba ku yi haƙuri wannan addini sai Allah ya cika shi sai an samu zaman lafiya sai mutum ya shirya kayan shi tun daga makka har zuwa hadramaut wato yaman ya tafi baya tsoron kowa da zai ci mutuncin shi ko ya taɓa rayuwar shi ko dukiyar shi saboda addini abin da zai ji tsoro sai zai ji tsoron kura ko kyarkeci kawai kar ta taso mai saboda daji ya ce ku yi haƙuri kuna da gaggawa ne sahabbai a lokacin ashe da kansu tsanani ya tsanani wannan da ya kawo wannan kukan habab ibn al-arab ba shi ne muka bisa ana tsane mai shi tsiraici ba a tuɓe shi tsirara kafirai su tuɓe shi tsirara su je su babbaka ice sai ya yi garwashi su ɗauko shi su kwantar da shi yadda ka san ake gasuwar ganda ko balangu maiko da ke ɗiga a gadon bayan shi har sai ya kashe garwashi amma har yanzu annabi yana cewa lokaci bai ba ku yi haƙuri a 1987 a kano muka fara haɗuwa da wannan fitinar ku je ku saurari jeren je kasusuwa na da sa demokuraɗiyya wani ɗan sudan shi ya fara kawo wannan hayaniyar cikin najeriya 1987 suka zo suka zauna cikin kano ahlus sunna ne suna bin manhaji suna bin tafarki na salaf amma kawai sai wannan bala'in ya faɗo musu na'am ba wanda ya ce ahlus sunna baya ɓata. ba wanda ya ce salafi baya bata shi manhajin ne protected shi manhajin babu kuskure a cikin manhajin shi manhajin daidai ne manhajin bawa kuskure amma wajen application da implementation a nan akan samu matsala kun fahimta jama'a mota in tana tsaye hakan nan za ta yi haɗari amma haka yake aka tashi ko ɗanya aka tafi haɗari zai iya faruwa don haka ku kiyaye ahlus sunna ne ba yan bid'a bane son addini ne amma matsalar sai son addinin ya zama akwai hamasa hamasa da har ta kai an wuce malamai sai suka samu matsala da su da mutanen cikin gari akan suna riko da addini amma ga yadda gari ake ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake wanda zai ci gaba da haƙuri najeriya da ka zo ka kafa wa'azi mutane suna sauraron ka in kai haƙuri za ka yi nasara in ka ci da zuci shine sai a gaza fahimtar ka sai da aka sai suka ci da zuci suna ci da zuci sai suka ce duk malaman kano sun zama kafirai duk sarakunan kano sun zama kafirai duk musulmin kano sun zama kafirai da haka aka fara a lokacin ne malar abba koki ya ce to yanzu ku kun rena in muna kawo muku malamin hadisi wanda shi an yarda ya san hadisi a matsayin na duk duniya za ku yarda suka ce eh ya je jami'ar bayero ya ɗauko ahmad bamba shi ne dr ahmad muhammad ibrahim da kasani haka zuwa ka zauna suka kawo hadisai dr ahmad ya ce to na farko dai tukuna hadisan ga ma'anar su gashi wancan hadisin bai inganta ba wancan ga ma'anar shi kaza kaza sai suka ce ƙarya ne kai ma malamin gwamnati ne to dr ahmad bai saba da irin wannan ba a lokacin don a lokacin malamin aji ne kawai malamin aji kuma bai saba magana a ta shi malamin masallaci shi ya saba magana a tsini mai albarka kuma ya ci gaba saboda haka dr ahmad hankalin shi ya tashi har ya koma yana zargin malam ahmad koki ya za kai mu haɗa mu da jahilai waɗanda ba san ilimi ba suna gaya mana baƙaƙen mazangar hankalin shi tashi ya ce malam kai haƙuri kai ma ka ɗanɗana yadda muke fama a cikin gari a lokacin ne suka yi declaring cewa to bai halatta zamantakewa irin wannan tamu a cikin gari ba suka kwashe ina su ina su suka tafi ainihin jihar Niger a makwa suka je suka kafa gari suka sa mishi darul islam wannan tarihin na kawo shi cikakke don da ni aka zauna ba labari aka bani ba da ni aka zauna darussalam darussalam da ni aka zauna bayan nan na zo muna karatun littafin muqarrar tauhid a markaz na zo na kawo wannan tarihin suka ji kaset sai suka ce sam suna ganin kawai ƙarya nake waɗannan abubuwan lokacin da suka zo sai na duba na ce wannan ba bashir ba ne aka ce a cikin zaman da kuka yi da ahmad bamba baka ga wani muhammad awwal daga kofar mata ya ce na ce ni ne matsalar da ta rinka faruwa kenan jama'a matsalar da ta rinka faruwa kenan akwai wasu da yawa ko makaranta na ce na yi a wuri ka ba wai na je sai ce wai albani ya yi makaranta a nan wanda nake makaranta albani ne ba albani ba ne shi ne matsalarka ba albani ba ne so matsalar kenan abin da suke tsammanin yaya ai ba su ga albani a lokacin ba a lokacin waye sani tukuna ma a matsayin albani ba ya sani a matsayin albani a lokacin da shi bashir ya ji nata wannan abin shi ne sai daddafe su a cikin jama'a aka yi to su bari shi ya san magana gaskiya ce dalilin da ya sa suka tafi suka tafi kenan an yi haka a yan awaki a masallacin mu suka zo sun kai su talatin a cikin jama'a na wadatu daga yi wa mutum karya karyar ban da mala'iku suna rubuta kuma har sai ya ɗauka ta yaɗu ana karya kusa da gida ne za ka sa kamera za ka sa rediyo loudspeaker jama'a suna jinka ka yi ƙarya ka ambaci sunaye to amma wannan na daga cikin abin da ya sa da farko sai muke ce musu sun fa kama manhaji na khawari wannan fa ba manhajin ahlus sunna bane don daga cikin manhajin khawari khawari ne suke karyata malaman hadisi duk duniya ko yan bid'a ba sa karyata malaman hadisi ko yan bid'a sai dai su ce ya cika zafin ra'ayi ya cika tsananin aƙida muna da wahabiyanci amma ba sa cewa makayyaci ne saboda an san malamin hadisi shi ke faɗa da ƙarya sai kuma zai zauna ya tsara ƙarya ya faɗa ala masma'in wa mar'a minan nas to amma ba abin da ya shafe su kamar da Ahmad haka suka dubai suka ce makayyaci ne malamin gwamnati ne zindiki ne kuma suka jefa mai kalfin kalasan suka yi zama ba abin da ya shafe su a lokacin muke ce musu wannan fa tafarkin hawarijawa ne kuka ɗauka ba tafarkin ahalin sunna ba ne tafarkin ahalin sunna munakasha ake malam e da ta ce kaza to ba ka ganin kuma kaza amma ba wai kawai daga ka kawo hujja wani ya ce a'a ba fa ayar ce ce ayar ƙarya ba ce cewa ya fahimtar da kai a ƙarƙashin ayar kuskure ce ya abin da yake daidai shi ke nan sai ka ce ya zama kafiri malamin gwamnati ne sai gwamnati yake wa aiki saboda haka lokacin suka kwashi biki suka yi wannan hijirar duf'a ta biyu ita ce 'yan maiduguri da 'yan yobe duf'a ta uku su ne wasu 'yan oke ne wannan shi ne tarihin irin wannan hayaniyar a najeriya amma a afirka gaba ɗaya a misra ta fara tasowa ta shiga sudan daga sudan ta fantsama ce ƙasa algeria da somalia sa'annan kuma ta tantsamo ta taho mana nan matasa yadda ake da'awa duk wanda zai tarihin da'awa a najeriya da ake da'awa da hijira ina tsammani da dukkan girmamawa ya da dan hodiyo wannan littafin da ke hannuna jama'a littafin dan hodiyo ne wanda dan hodiyo ya rubuta shi a kan wannan munasabar gashi bayanin wujudin hijirati alal ibad ووجوب نصب الإيمان وإقامة الجهاد داشي كتاب بيان وجوب الهجرة على العباد ووجوب نصب الإيمان وإقامة الجهاد سيكا كرمت لتعافى ذاك ذا ميتان يدي ويتي نتي دا وزر چين هجرة ميتان يدي ويتي نتي دا وزر چين أسامة دا بيمان نمسلين چين ميتان يدي ويتي نتي دا وزر چين أتوار دا جهاد خوما سيكا ذا shin ne shi ɗan hudu ya fara yin da'awai shi don haka matakin farko jama'a mataki na farko ka kyautata imaninka shine abdurrahman al-akhdar yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imani ka gyara imaninka mataki na biyu ka yi ƙoƙarin sanin ilimin addini ka yi wa addinin kyakkyawan sani ingantaccen ilimi wannan ba zai yi ba sai ka je ka kwantar da kanka a gaban malamai da suka sani to mataki na uku tsarkin zuciya tare da aiki da abin da ka sani saboda Allah to mataki na hudu sai ka fara kiran mutane to kaga a matakin farkon nan in kai imani da Allah sai an cutar da kai to sai ka yi haƙuri a mataki na biyu in ka ce za ka nemi ilimi sai ka samu cutarwa sai ka yi haƙuri mataki na uku za ka yi aiki da ilimi sai ka samu cutarwa mataki na hudu cutarwar da ta fi kowace ita ce ran da ka fara kiran wasu to kada daga ka zo ka buɗe makaranta ko ka buɗe masallaci ka fara da'awa wannan ya maka sharri wannan ya haɗa maka makirci wannan ya kullo maka bala'i shi kenan sai ka ce duk mutanen anguwar sun zama kafirai duk mutanen garin sun zama kafirai duk malaman ƙasar sun yi rida sun kafirce ƙur'ani a'a ba kafirai bane shi yasa a lokacin ne muku bayani dangane da malam Hassan al-Hudaybi al-Hassan al matasan da suka fara ɗauko wannan tunanin a ƙasar Masar su ne 'yan ikhwan Muslim Brotherhood da suka ɗauko wannan tunanin wajibi ne wanda duk aka ce mishi ga aya yace ba haka ma'anarta ba a kafirta shi ce, a'a ba haka ake ba suka ce malaman ƙasar masar sun kafirta ana nan sai suka ce duk alƙalan ƙasar masar sun kafirta suka ce shugabannin ƙasar masar sun kafirta suka dawo suka ce kai duk musulmin ƙasar masar ma yanzu kaf wanda baya tare da su to kafiri ne da haka sai suka ce to tun da haka ne wajibi ne su janye jikinsu daga cikin kafirai su su hijira kun ji dalilin fara hijirarsu a lokacin aka sun ɗauko shi wannan dattijo tsohon malami ne alkali sun ɗora shi a matsayin shugaba aka kama shi aka kulle a lokacin da suka fitar da wannan fatawa yana kurkuku da suka je sai ce musu a'a ba wanda ya kafirta a ƙasar masar ana faɗa da mu ne kawai ba a fahimce mu bane suka ce malam a yi mana kaza a yi mana kaza kai ɗin nan yanzu ga ka a cikin gidan kurkuku saboda ka faɗi aya kuma ka ce mutanen nan ba kafirai dai ce ba kafirai bane wannan yake muna nan da kofin littafin wata ran zan ɗauko muku za ku ga hadda hoton shi amma ya rasu dattijan malami ne a shi hasan al-hudaybi ya rubuta littafi yake du'atu la qudatu mu masu kira ne ba masu yanke wa mutane hukunci ne yace ku je ku ci gaba da wa'azi amma kan ku ce kowa kafiri ne ya faru daga baya shi ma sai suka watsar da shi suka ce shi ma zama malamin gwamnati an taɓa yin haka ka ce kai gaba ɗaya ka zama abin da bahaushe yake cewa kaza kaza kaza ɗan masara ana goyonka kana gemu ma'ana in malamai ne waɗanda suka karantar da kai to kai har ka wuce fahimtar su idan waɗanda suka gabace ka a fagen da awa ne har ka wuce fahimtar su duk kuma wanda ya ce ka yi kuskuren kaza sai ka ce ya zama kafiri an taɓa yin wannan a musulunci a ina aka yi tarihin wannan sai lokacin da khawari suka bayyana a zamanin aliyu amma kafin wannan lokacin ba a taɓa samun wannan tarihin ba ya zama kawai da ka jawo mutum aya ya ce wa na e eh, ayar da ka ja ba haka ma'anarta take ba sai ka ce ya zama kafiri ba fa yana ce maka ayar ƙarya ba ce yana cewa fahimtar da kai ka cire a ayar ne kai ne kai kuskuren fahimtar aya shi ke nan yanzu kuskurantar da kai ya zama kafiri ya zama kafirci to kenan yanzu wani irin annabi ne kai to saboda haka hakikanin al'amari kun ji matakin da'awa na farko imani neman ilimi aiki da'awa kira to in kai imani akwai cutarwa amma ran da ka fara neman ilimi sai an cutar da kai fiye da haka ran da ka fara aiki sai an maka cutarwar da ta fi ta baya Randa ran da ka fara da'awa sai an maka yadda ta wannan dan fodiyo mun kawo tarihin shi a nan a farkon karatun wasiƙa har harsashi an taɓa sakar mishi sarkin gobir ya sa an harbi dan hodiyo amma dan hodiyo zai ce kafin da'awa suka ci gaba dai da'awa za ka yi to idan a inda kake aka kuntata ka ba za ka iya bauta wa Allah ba ba za ka iya da'awa ba to yanzu ɗayan abu biyu sai ka dubi waɗannan mutanen da suka ƙunta ka suka hana ka ibada suka hana ka da'awa kana da ƙarfin da in ka tashi da shirin da za ka murkushe su to ka yi haka to jihadi kenan a nan to babu buƙatar hijira amma ka ji sai kana da ƙarfin da za ka murƙushe su ba wai shi ke ai ta ta kashi a kasa zama lafiya ba kuma ka ce jihadi kake ba haka ake ba sai zama a'a baka da wannan shirin baka da wannan karfin to shine sai ka zare jikinka sai ka gudu hijira wannan shine tarihin annabawa idan ka zare jikinka ka tafi can ka samu dama inda kake ibada kana da'awa ko to ba ruwanka da su yanzu ba shiri za ka je ka yi musu ba a'a da'awar da kake daga can za ta zo ta cinye su ita da kanta da'awar ba sai ka yi musu wani shiri na musamman ba amma in suka bi ka da bita da kulli can to ne za ka yi musu shiri da za ka biyo su ka kwankwace su wannan ne tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka hana shi sakat ya tura sahabbai suka daggare suka bi sahabban can ma za su yi musu kullalliya Allah ya tsare su daga baya da aka yi mai izini sai aka ce tura su madina da ya tura su shi ma aka yi mai izini ya koma ƙasa ta gyaru yana bauta Allah ya zauna lafiya ashe sai suka koma kuma suka haɗo kan kafiran duniya cewa a zo fa a kowa mutumin nan shi ne annabi ya ga to yanzu fa mun yi ƙarfin da za mu iya zuwa mu kwankwatse mutanen makka ɗin nan kun ga ashe kun ga sai ka bi hasken tarihin annabi za ka iya gane abu in ba haka ba a ce sanda ya koma madina ya ci gaba da ibadar shi ba ruwan kowa da shi shi kenan dan haka matasa yanzu ga darul hadisi mun gina ba wata gwamnati duk duniya da ta bamu izini ku ji ba ruwanmu ba wata gwamnati wai ita ta bamu izinin ne wannan ba ruwanmu ba kuma wata gwamnati da duk duniya ta zo ta hana mu ba ruwanmu da ita mu muka ce filinmu mu muke gina abinmu mu muke komai ba ruwanmu da kowa shikenan sai mu ci gaba da da'awa to yanzu in ka ci gaba da da'awa a haka kana nan za ga da'awar ta yi karatu ko ina kana nan sai ka samu hali kai ma sai ka je anguwarku sai kai kai ma sai ka je ka samu hali sai ka je anguwarku kafin wani lokaci shi nan an yi takin over to shi ne da'awa amma muna nan yanzu a nan da za a ce za a hana mu yin da'awa sai mu ce to me mu kai tukuna abin da muke is clear is transparent muna yi live kowa yana ji muna recording muna yada kowa ya ji me muke ne mugun abu dan me za a hana mu to sai mu ga cewa muna da yadda za mu iya kare kanmu ku ji wannan idan muna da yadda za mu iya kare kanmu to sai mu tashi sai mu kare kanmu sai mu zauna a inda muke mu ci gaba da abin da muke don mun taushe duk wani make amma in muka ga ba mu da idda za mu iya kare kanmu fa sai mu rufe darul hadisi din sai mu zare jikinmu mu abin da abubakar shi ma yake nan da ya buɗe masallaci yana sallah yana karatu yana wa'azi mata ne suke zuwa suna kewaye shi da yara matan arna suna taurari shi kenan sai da Allah ka ci gaba haka we have taken over kuna can kuna shan burkutu kuna karta kuna cin naman alade matan ku sun zo sun kewaye masallacin Abubakar suna jin wa'azi ana karatu ana tafsiri ana fassara suna kuka in ka koma gida za ka yi shirme sai ka ce a'a da ni aka yi so da haka shi kenan to amma lokacin da aka zo aka yi wa abubakar makirci fa sai abubakar ya ga na ɗaya ba zai iya yaƙa su ba me yayi sai haɗa kayan shi sai bargare sai da wani ya dawo da shi ya zo saka shi a alfarma wannan alfarma da abubakar ya samu sai ta ba shi damar yanzu sai abubakar ya ƙara ƙaimi wajen da'awa da wa'azi sai abubakar ya zan ya yi ƙarfi yanzu ya samu almajirai da magoya baya a makka ba zai jijjigu ba da aka zo aka ce kai da ka dawo da abubakar to mutumin nan fa yanzu ya kasaita ya koma ya ce to abubakar ka wuce abin da muka yi da kai ya ce na wuce amma na tsaya a iya na Allah to ka daina ka rufe wa'azinka ko ka sassauta ya ce a'a alfarmarka na gode amma na fita daga ciki yanzu na tsaya ta Allah kuma ba zan rufe masallaci ba kuma ba zan bangare ba to kaga yanzu wannan ya kamata kai matashin ka karanta wannan hadisi karka ce ranar farko ce abubakar ya faɗa haka kaga sai da aka fati aka tashi aka je aka dawo to galibi matasan mu ba su da wannan nazari su baza a faifai su ga step number one kaza ne number two kaza ne shi kawai sai karanto number three din sai ce to sai fara daga nan don haka sai a samu matsala sai ce ya aka yi haka dole sai ka bi tarihin waɗannan yanzu da abubakar ya zan yayi ƙarfi fa shi kenan saboda haka kun ga kamar mu yanzu a darin hadis ba mu da matsala da kowa duk wanda yake da matsala da mu kuma bai bayyana ba duk sanda muke so za mu karatun mu anan za mu sa karatu karfe uku na dare mu ga dama ya rage in kana jin bacci shi ka tafi za mu karatu da rana za mu da magariba za mu da asuba za mu da sati za a yi na yara za a yi na mata za ba wani abu da muke so mu faɗi wanda muka tabbatar daidai ne wanda ni da na kafa wurin nan da ɗai gaba na ya faɗi wajen faɗi ba abin da na taɓa faɗi kuma wani ya bugo min waya dan me ka faɗi kaza dan ba gidan uwar shi bane to saboda haka ashe yanzu in muka ci gaba a haka me ya tsoron mu to idan wani ya tsorata cewa in fa mutanen nan suka ci gaba to ƙarfi suke to dole a taka musu birki to lokacin kaga ya shiga gabanmu to sai mu ga muna da giyawan da in muka tashi da ita muka take shi mun take shi eh, ikon sai mu tashi akan ta shi kenan to mu ga babu sai mu ga to wani tasiri yake da shi na iya yana da tasiri eh to shine sai mu ga to ba yadda muka iya ba za mu bari ba shine ku kiyaye ba a sassautawa saboda sun takura masa a'a ba a sassautawa waddu sayi tudhinu fayudhinuna ba a sassautawa rada idan aka tayar maka cewa in baka sassauta ba za a yi kaza sai a wayi gari a gaba ka sai a jika kafin na a wani rican kayan karfi haka ake ku kiyaye wannan shine islamic system na da'awa amma da ka ce tun da sun ce in oh, baka bari ba za su maka kaza za su maka kaza za su maka kaza sai ka ce to shikenan tur an samu waɗanda suka yi haka a ƙasar nan wallahi ina mai baƙin cikin buga misali da su daga cikinsu ga su malam sunusi gumbina malam gumbin matashi ne firidin jami'ar islamiyya kullatu da'awa wa usuluddin daga cikin zakakuran ɗalibai waɗanda ake ji da su 1970 zuwa 1980 da suka taso aka taso musu da aka zaunar da su aka ja kunnan su aka firgita su shikenan hands up sai suka koma suka ce to shikenan in za su rinka yin da'awa yadda ake so shikenan eh malikiya eh ashariyanci eh kalmomi za suna eh shikenan ya sa shikenan to ba haka ake ba kuskure ku kiyaye in suka taso mana yanzu kamar yadda muke da gafin nan aka ce sai mu sassauta in ba haka ba ba za mu sassauta ba sai mu ga muna da shiri da isti'idadin da za mu iya combat na sai ba mu da shi eto eh, to shikenan sai mu kauce amma sai mun yi maintaining yadda muke ba mu rage level ba sai dai mu kara to duk inda aka ji mu kuma sai a ji mu yadda muke to in muka tafi can muka zauna muka ji ta yi daidai eh in wani ya bi mu da bita da kulli to shine mu kwankwaɗe shi a can kuma mu biye shi jijiye shi mu tumɓuke ta shine abin da annabi ya musu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya yi badar da su ya musu fatihu makka aka haɗu a bayan gari aka buga da su aka yi kace-kace da su bayan garin madina ke fas sannan annabi ya ce a bi su makka kuma aka bi su makka aka je sai da aka jijjige duk wata jijiya su, me yasa saboda sun hana musulmi zaman lafiya haka dan hodiyo ya musu karanta nan karanta infaqul maisu babban malamin tarihin gidan dan hodiyo Muhammadu Bello ya rubuta yace lokacin da babanmu da su da mu suka yi gudun hijira zuwa garin gudu sai kuma aka bi su da makirci da fatawar cewa duk inda aka same su a kashe a kwashe dukiyarsu to sai suka ce to dole su tashi su kare kansu a lokacin mai tu a lokacin na abin nan 1804 suka tashi suka declare jihadi ne yasa saboda can da suke zaune suna aiki da aya da take cewa wa a'iddu lahum mastafa'atun min riba'a min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum zaman da su dan hodiyo suka suna da'awa ba wai tafsirin kawai suke ba suna tattala kayan aiki suna ajiyewa don haka lokacin da waccan hijira da suka tafi kuma suka ga cewa an bi su da bita da kulli kuma an yi fatawa duk inda aka ga irin su sai a kashe sai dan hudu ya ce kowa ya tashi ya kara kanshi amma ba zai yiwu ba haka sai karkashin tuta ta shugabanci da musulunci muhammadu bello abdullahi gambi ya ce ni ne farko da ɗan hudu ya miko hannun shi ni ne na fara mishi mubaya'a akan ne mashi mubaya'a akan hijira akan jihadi yace shi kenan kuma sai mutane suka yi ta tuhuwa daga ƙasashe suna mubaya'a wannan mubaya'a ita ce in suka zo sai ɗan hudu ya ɗauki tuta ya ba su wannan mubaya'a ne sai ɗan hudu ya ɗauki tuta ya ba su to nunan a yadda tarihin ya faru shi ne sam wanda yake sarautar da ake sa rai shi zai faɗa shi ne kawo da da'awar ɗan hudu gari shi ya goyi bayan da'awar shi yake yaɗa da'awar shi ne malamin da'awar shi ne sarkin da jatau don haka ba wani ba ta kashi da aka yi ya ka auko da tuta kawai shi ya kafa shi ne amiru zakzak amma sauran wurare ba inda ba a buga ba tun daga katsina har nufe tun daga gombe har duk inda ba ka tunani adamawa cabbi ko ina sai da aka buga dan ya za su cuta nisa a lokacin sun yi ƙarfi amma kar ka manta sai da suka yi hijira suka zo suka zauna suka ci gaba da da'awarsu sai kuma aka bi su to shine suka tashi suka kara kansu ku kiyaye suka tashi suka kara kansu to amma irin wannan kare kan sai an bi kafircin kuma da zaluncin daga jijiyar shi an tumbuke shi yasa sai da aka yi ta bi ko ina duk inda wannan kafircin da zaluncin yake sai da aka kakkaɗe shi kaf a ƙasar hausa za ka tsarke ka ƙasa don da yake sai dan mu yake to sai mu dawo mu zauna dama mu wa'azi muke so muke mutane su gyaru ba yaƙi muka zo yi ƙasa ba a ci gaba da karatu shine sai tsara musu shine in ka karanta wannan littafin zaka gani sannan in ka zo ka karanta littattafan ainihin wato abdullahi biya'ul hukam biya'ul umara waɗannan littattafan sai har kuma sai suka sa to yanzu ya za a tsara gwamnati shi ne kaga an yi waɗannan gidajen sarautu waɗanda asalinsu makarantu ne amma kai ka san su a gidajen sarautu ne makarantu ne ga ƙaton masallaci nan baya ga kurkuku sannan ga kotu ga kuma katon zaure wanda yau ake kira fada kai ne amiru zakzak eh to za ka yi mutane tafsirin qur'ani za ka karantar da su hadisi za ka karantar da su aqida da fiqh sannan za ka yi zaman fatawa shine wannan katon zaure da yau aka mai da shi fada malamin zai zo zauna ne wannan yazo akar maka Allah kaza kaza shikenan shi kenan sai ƙasa ta zauna lafiya ba mu sake samun fitina a ƙasar nan ba sai lokacin da bature ya bullo a lokacin da bature ya bullo kuma daular ta yi rauni a lokacin sai sa sarakunan musulunci a wannan lokaci kafirai suka sharrada su wasu aka kaɗa su ga su can suka yi ainihin wajen bima ga kaburbukansu can za ka je ka samu madarya ta rufe nan sojojin turawa suka tare su suka yi fata-fata da namansu a nan aka rufe su su ne sarakunan musulunci na ƙarshe na najeriya da aka gani sannan a tiku kuma suka yi nakwaje da shi can suka je suka hallaka shi to daga lokacin daula ta wata to yanzu reformation ne ake na daular to wannan sake tattalin daular da ake yi matasa ba za ku ci da zuci ba sai kun yi haƙuri matakin farko mu iya karatu tukuna ya zama muna da good command na karatu ya zama karatu ba matsala ba ne tukuna abu na farko tukuna don duk wanda karatu yake mishi matsala ya ba shi da rabuwa a aljanna ba shi da rabuwa a addini afwan balle yake zai iya dora mutane hanyar da za ta shirya da su don haka matakin farko mu goge da karatu don alhamdulillah mu an haife mu cikin imani ne muna godiya ga Allah mu iya karatu mu tsarkake zukatanmu mai aiki da karatu sannan mataki na biyu mu da'awa to wajen da'awan nan sai mun yi haƙuri ma damar za mu kirayi mutane su zo su zauna muna karantar da su to kar mu damu an yi nasara ma damar za mu zauna muna karantarwa ba wanda zai zo ya zauna amma lasifika tana kaiwa kasusuwa suna yaduwa muna bugawa a tashoshin intanet da sauransu mun yi nasara kar ku ci da zuci kar ku ce ya za a yi muna da'awa ana sai da giya a can ko ɗaya da'awar za ta kashe giyar gaba ɗaya za ta rusa gidan giya don haka matasa kun ji wannan to wannan aikin dawo da daular usmaniyya wallahi tallahi ina gaya muku ba zai yiwu ba sai an samu matasa masu kaifin basira domin bari ku ji ta'alikin da turawa suke suka ce tun daga kasashen eritrea somaliya har zuwa kasashen habasha suka ce in ka gangaro har gangaren najeriya yammacin afirka suka ce wallahi musulunci ba mutuwaye ba ya suma ne wannan comment ɗin jama'a sun yi shi ne 1994 zuwa 95 suka ce musulunci ba mutuwa ya ba su ma yayi kuma wasu matasa suna nan suna bin shi a hankali suna yayyafa mishi ruwa suka ce in kuka sake suka gama yayyafa ma wannan musulunci ruwa ya farfado ba za ku sake doke hancin shi ba waɗannan matasan da ni da kai da suwana da suwana ne ake ishara amma in an gane mun natsu muna karantar da jama'a amma gane hayaniya muke an san cewa ba inda za mu je don hayaniya ba ta ɗorewa amma a ga kun zaunar da mutane kuna karantar da su an jima a ga mata ɗari sun shigo kun karantar an jima a ga yara ɗari sun shigo kun karantar to wannan shine yayyafa ruwan fa ina son ku san wannan shine yayyafa ruwan to in kuka sake kuka ba su dama a kanku kun ji abin da suke cewa za su yi wa musulunci kwaɗayan da ba zai sake suma ba sai dai ya mutu balle a samu masu ya samu suma sai da haka matasa wallahi tallahi sai kun yi haƙuri kar ku sa gauka kar ku sa ci da zuci kada hala rashin haƙuri da rashin dangana za ku ku saka musulmi a da'irar da ba ita ce da'irar musulunci ba da kuma sunan jihadi ko hijira. amma kun ga a najeriya wallahi al'azimu jama'a idan mun yi haƙuri mun ci gaba da da'awa ko wallahi tallahi jama'a za mu yi nasara ka je garin kalaba ka je ka samu muhammad bin usman ya tara matasa ne musu wa'azi musulmi ne amma sai ga arna abokansu da suka zo sun fi musulmin yawa kuma kowa wajen nan garin goma nake zuwa jihar nasarawa yau wajen shekara goma sha idan na je ina musu wa'azi an yi aure sai mutanen gari duk sai su sai su kewaye ni sai in ɗauka musulmi ne sai wata ran da aka gaya min aka ce mafi yawancin waɗanda ke zama fa ba musulmi ba ne a ɗan uwansu ya gayyato za a yi wa'azi e to za su har sai da wani ya taɓa miƙewa ya tambaya yace to yanzu kamar waɗannan fatoyi da ne magana wankan janaba kaza shi ba musulmi bane to ya kamata ya rinka yi a Boma a jihar Nasarawa me kuke tunanin aka ci gaba zai musulunta ko ba zai musulunta ba saboda haka matasa ku ƙara haƙuri wannan cin mutunci da ko ga ane wa addini wallahi an yi wa addini fiye da haka a baya amma haƙuri annabi shi ne kai shi ga nasara idan ba ku haƙuri ba za ku saka musulunci da musulmi a da'irar da ba ita kamata su samu kansu a yau idan ka tafi lagos ka je ka kafa tafsirin alkur'ani da brokin za a taru kuma wasu za su musulunta wato ma damar akwai masu sauraron ku ku yi haƙuri ku ci gaba da karantarwa sannan kar ku sa wa kanku ranar nasara kar ku ce to ai ku kun fara da yanzu so kuke kafin ku mutu ƙasa ta gyaru ba haka ake yi ba ba haka ake da yana daga cikin kuskuren mun zauna da ɗaya daga cikin matasa 'yan maiduguri da jimawa ya rasu Allah gafarta mishi wani yaro ɗan shu'arab ya samu jami'a ta ummul qura muna zaune a kofar darus tauhid sai ya ce to amma malam in muka mutu ba a kafa shari'ar musulunci a najeriya ba me za mu je mu cewa allah sai na ce a da iri na da irinka ba allah ma ba zai tambaye mu ba don ba responsibility mu ba ne don mai gida ya dawo gida ya samu ba a kefa ne ba jetman zai tambaya ai ba a abinci ba jetman zai tambaya ce don me ba a abinci ba sai da haka manyan malamai za a tambaya irin su abubakar gumi na haka da ni da kai muna can gefe guda sai ce a shi bai gansu ba na ce to yanzu da ni da kai muka sha alwashin sai an yi shari'a musulunci a najeriya wacce hanya ba mu fara yi sai mu fara jihadi na ce to ina so mu fara daga nan ko kwana arba'in ba mu da wannan zaman ba na baro maka ya rasu to yanzu in ya je aka tambaye shi to bai ma dawo ƙasar ya fara ba yaya me zai ce ke saboda haka jama'a ku ƙara haƙuri amma abin da ba ma so shi ne ba ma son ku yi shuru in ku ne e me ka iya na hadis kar shi ne? samu matan angon ku samu su samu yan matan angon ku samu su samarin angon su me ka iya ka iya amma ya ta na e samu ka karantar da su kar ku shiru in dai za ku karanta to alheri ya faru amma in kuka yi shiru to sharri ya faru an ci mu da yaki wasu su tafi gidan kurkuku wasu tafi gidan marayu wasu tafi asibitoci sannan wasu tafi karkashin gada duk da awa ce wasu su sai fika ta tiya tiya su rataya shiga masallacin kasuwa ana yin sallama da ka sai da lima akramaka Allah mu almajiran ku ne buɗe mana da addu'a akramaka Allah na zo ina da magana da yan kasuwan nan minti biyar ka gaya musu wuce kai sallar la'asar a wani masallacin wuce ka yi magariba a wani masallacin ka samu kwana biyu a mako kai haka ka rage mana aiki amma in kuka zauna shi to matsala ta faru sai ka susuwa ko dvds ka je ka raba wa mutanen ƙauye samu wasu mutanen ƙauye ka je ka tara suka koya musu alwala idan har ana haka to musulunci zai kai labari amma matasa idan heart attack wato ciwon zuciya ya buge ku ko ga cewa yadda aka ci musuluncin nan da yaƙi dan na je na karantar da alwala a wani ƙauye ne za ta tsina na? dan na je na tara wasu matasa ne musu kaza me zai a'a to kai kanka ka ba da dama an ci ni kenan ina fatan ku kiyaye zama haka muka fara da wannan kamar wasa Allahu akbar watan June 1980 muka zauna aka shawara ya za a yi ga matasa suna zuwa masallacin kofar gida na ji alitan kifa amma ba karatu kullum ana rikici ana hayaniya kuma kwallo za su taso za su je su yi kwallo amma an suka taso ga masallacin da za su zo sannan kullum hayaniya za a yi kamar ya fa muka zauna aka yi shawara da ni da sheikh muhammad sambo khiriji ne na makarantar arabiya da ke hadeja kuma graduate ne na BUK arabic islamic studies yanzu haka yana ainihin kabo yana karantarwa a makarantar arabiya ta 'yan mata da muhammadu turkilli gashi nan kai dan muciya ne ka je ka ji tarihinsu da malam aliman da ya rasu da alhaji alifan kifa da malam musa da malam yahaya baban su zubairu haka fa muka zauna kamar wasa to haka za a bari aka ce a kai ne za ka yi nace ni zan karantar da qur'ani zan fara musu daga amma kai kuma fa wannan mamar firdin da yace zai arba'una hadith to sai me qawaidi wai zai dauka nace zan dauka da haka fa muka fara da'awar wallahi gashi inda ta kai da mun yi shiru fa waɗannan matasan da Allah ya shiryar da su tsawon shekara talatin da biyu ɗin nan yau ba wasu su ne shugabannin 'yan daba sannan mutum nawa Allah ya haskakawa ta hanyar wannan da'awar da ba a yi shiru ba so da haka jama'a abin da muke nuna muku addinin nan haƙuri ake yi yanzu daga hannun mu muna nan sai wasu su ɗauka in suka ci gaba sai su kai shi level ɗin da mu ba mu kai shi ba su ma sai wasu su ɗauka haka ake amma ka ɗauka cewa dole kafin in mutu ko ajanda gidansa ba ta yiwa kafin ka mutu ba ajanda <laughs> gidanka ka ce ka tsara da yadda kake so kowa ‘ya'yanka matanka jikokinka ta taɓa kunnanka su zama ka zama tsara haka rubuta a takarda mai wa a wannan daren sai ka mutu saboda haka ku yi haƙuri jama'a a ci gaba da karantarwa amma ka'idan mala ya karantar da mu a littafin nan ita ce ne idan kana zaune a environment irin wannan wanda ake shan giya kai sha. environment da ake zina kai yi. environment da ake zalunci kar kai kai to su matasan da kuskure ya same su a wannan zamanin abin da suke cewa yaushe za mu zauna a ƙasar da ana shan giya ana shan taba mata na bayyana tsirara a to annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zauna a maka kana jin matan maka na sa hijabi ne ga sallah yi a ka'aba ga burkutu su abu jahal suna sha suna ashar ga wani can a tsaye kwanan shi uku yana kiran hubal hubal hubal hubal kawai zikirin da yake kenan kwana uku an yi an yi ya kakkauta yaki amma kuma ga annabi yana sallah galibin abin da yake damu matasan mu sai su ce wai ba za su zauna ba sai an tsarkake ƙasa suwaye za su tsarkake ƙasar ku za ku tsarkake ƙasar kuma ya za a tsarkake ta da karantarwa da da'awa ake tsarkake ta saboda ina fatan don girman Allah duk wani matashi da ke saurare na ya samu wannan littafi bayanu wujudul hijrati alal ibad wa wujudu nasbil imani wa iqamatul jihad wannan littafi wallahi ba karamin alheri bane zai haskaka maka ka gane yadda sirrin al'amarin yake kuma littafin da shi dakan daka shikar daka tankaɗan bakin gado a nan gida aka rubuta shi ba forin littafi ba ne Allah madaukakin sarki ya ce maka bayan wannan ainihin faɗakarwa duk a ƙarƙashin mas'ala ta sha tara za mu maimaito daga mas'ala ta ashirin da mala ya ce al-ishirun kun ga wurin ko mas'ala ta ashirin cikin shafi na ɗari uku da sha shida مسألة عشر ما لا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى babban malami abdulrahman sa'adi allah maɗaukakin sarki ya shi malamin usaimin ne ya ce idza arada allah izhara sharafa anbiya'ihi idan allah ya nufi bayyana darajar annabawan shi wa asfiya'ihi da kuma zababbun bayin shi bisifatil kamila in allah ya nufi bayyana su da siffofi kamalallu qarana bihimun naqishina fiha sai allah ya gwama su allah ya gwada su da waɗanda suke da naƙasa game da waɗannan sifofin ba wai lalatattu ba a'a idan Allah ya nufi ya ɗaga daraja annabawa da zaɓaɓɓu sai ya haɗa su da waɗanda suke ƙasa da su a wannan darajojin da nan ne sai a gane darajar annabawa da zaɓaɓɓu ɗin sai ta bayyana ina fata an gane minal ko musta'iddina lil kamal daga cikin mutanen da yake a shirye suke da su ma su kammala amma ba su kammalu ɗin ba to sai Allah ya gwama su tare da annaba da zababbu wa zalika fi umurin kafira malam yace wannan ya faru a al'amura da yawa waradat fil qur'ani waɗanda sun zo a cikin alqur'ani min hana daga cikin su lamma arada Allah izhara sharafa adam ala al-mala'ika bil ilmi wa 'allamahu asma'a kulli shay yayin da Allah ya nufi bayyana daraja annabi adam akan mala'iku da ilimi sai ya sanar da adamu sunan komai sun mantahana mala'ika fa'ajazu sai Allah ya jaraba mala'iku ku faɗi sunan abubuwa sai suka kasa an ma'arifati ya zama ba su san waɗannan abubuwa ba fahina izin nabba'ahum adamu biha a wannan lokacin shi kenan sai adam ya faɗawa mala'ikun sunayen abubuwa sunayen waɗannan abubuwa fa haba'u da ilimi. dan haka sai suka durƙusar da kansu ga ilimin annabi adam wa arafu fadalahu kuma suka gane falala annabi adam a kansu wa sharafahu da kuma ɗaukakar shi kun fahimci wannan misalin jama'a kun ga anan mala'iku ai ba lalatattu ba ne amma Allah maɗaukakin sarki yana son ya nuna annabi adam a matsayin shi nan mutum annabi to ya fi su su mala'iku to kun ga anan su mala'iku ba za ka iya ce musu kammalannu a wannan fage ba amma musta'iddina ne lil kamal a shirye suke da su kammala din don haka lokacin da suka ji ba su sani ba adamu ya sani sai suka yi tawali'u to kaga wannan tawali'un shi kuma fa sai ya ɗaga kansu shi kenan don haka sai zama darajar da ake fatan su kaiwa ba su gaba ta ba amma kuma ta haka Allah ya nuna adamu yana sama da su kun fahimta jama'a haka walamma nakasa ahalin ardi an nusratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da mutanen duniya suka ja da baya game da taimakawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa tamala alaihi a aba'uhu makiyan annabi suka yi ta a kan shi Allahu akbar ku tuna lokacin da kunci ya kunci jama'a Khadija ta rasu dattijo Abu Talib ya rasu makka yi tsanani annabi ya hijira zuwa ƙasar ta'if in ba kuma ta yi wannan tarihi kafin ya shiga garin ya haɗu da miyagun mutane waɗanda suka rinka jifa shi ya kai kan shi zuwa ga wani babban gida da yake jin labari masu hankali ne da ya sai aka samu dattawan gidan dukkansu dattawan banza ne ba wanda ya mai magana arziki a wannan lokaci ya zama kenan yanzu duniya gaba ɗaya ta juya wa annabi baya kun tuna lokacin da ya kama hanya ya ce yana tafiya bai san inda zai je ba sai da ganshi gan shi a karnin sa'ali ma'ana can ya kama hanyar mina ya wuce arafa wannan har yanzu jama'a har yanzu ba da ba har yanzu daji ne yanzu da muke magana da za ka je wurin za ka firgita in ma ka ga wurin ya ɗanyi haske kusa da wurin shine arafa lokacin hajji ne amma a yanzu ma daji ne balle shekara fiye da dubu ya ce kawai saboda damuwa kai sai gan shi tsakankanin waɗannan duwatsun kawai sai ga mala'ikan duwatsu ya zo ya ce mishi Allah na gaishe ka bayan gaisuwa ya ga abin da aka yi maka ka ba da izini kai wa mala'ikun nan fatawa za su ɗaɗɗako duwatsun nan su taushe mutanen garin ba'if me kake tunanin kai ne ustazu ka buɗe ɗan masallacin ka sun je sun hada ka da DPO an rufe masallacin kai kuma an rufe ka eh in aka ce ga mala'ikan dutse ya zo ya ce za a ɗauko dutsen ku sai a ɗora mutanen anguwarku sai ka ce a guje ya yi kaɗan ma a haɗa da na dutsen abba amma annabi mai da'awa ne na du'atun laqudatun masu da'awa ba sa fushi da jama'a sai a basu in ba su ba 'ya'yansu za su Allahu akbar wata shekara limamin arafa ya ja wannan sai fashe da kuka yai gabaye baya hudu ba ta gagara sai fashe da kuka saboda shi din su ne annabi yake nufi shi jikan garin ne <laughs> yanzu da an tuna garin aha wannan arafa haƙuri ake yi <laughs> haka waɗannan dattawan da za su haɗu su yi maka makirci kyalin su gobe ɗansu ne ladan jibi jikan su ne mai sharan masallacinka shi ne baka da matsala da su ina fatan kun gane amma in ka ce tit for tat duk wanda ya taba ka sai ka rama ayya ba da awal kenan abin ya koma combat kai ka zo ne a matsayin kafa na likitan mahaukata ya kamata duk mai da awa ya dauki kan shi haka likitan mahaukata yana daga cikin abin da yake sa rai in ya zo aikin likitanci za a cije shi za a da kai za a fasa mai kai haka ne ko ba haka ba idan aka kawo wani sabon mahaukaci za a gan shi yana da gati na hauka wani tsalle zai yi canis irin kunfu din nan ya yi kan likitan sai likitan ya kauce haka ne idan shi kuma likitan shi ma ya kan shi fa sai a daure su gaba ɗaya nemo asalin likita dan yanzu ba likita ke mahaukata sun faru biyu <laughs> haka mai da'awa idan ya ɗauki fushi kan jama'a ana buƙata a samu mai da'awa a kan shi yasa ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya shiryar da waɗannan sahabban amma har yanzu da ɗan sauranta a jikinsu wani ya zo fitsari a masallaci sai suka tayar mai za su bubbuge shi annabi ya ce a ku rabu da shi ina fata an gane amma da annabi ya ce me kuke jira da shi wa annal masajidu lillah ba ku aiki da aya ne a unsu billahi ne tunani sai wannan mutum ya daɗe a lahira ce amma da suka tayan mishi fa annabi ya ce a ku shi <laughs> ko kun fahimta jama'a to haka ulaika allazina hadallah fa bi hudahu muqtadi wadannan su ne shiryoyin Allah da su ake koyi wa makaru kafirai suka yi makirci makratahum humul kubra makircin su mafi girma lil iqa'i bihi dan su akka mai su kashe shi nasarahullah zalika nasr al ajib sai Allah ya taimaki annabi taimakon nan ne ban mamaki taimakon nan ne ban sha'awa domin daga cikin taimakon Allah ku kiyaye shi ne dama da Allah ya bashi ya sulali an yi kwana da kwanaki ana mutum akan yadda za a kashe shi ranar da za a kashe shi ranar ya gudu wannan ita ce taimakon farko da Allah ya fara mishi Fa'inna inna nasrallahi al-munfarid a haɓa aduwahu ash-shadid harradahu domin nasarar Allah wanda take ita ce kwaya ɗaya, wadda ita ta kewaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ainihin nasarar ita ce ta likita wannan ainihin wato tsari na makiya annabi waɗanda ke da tsananin ƙiyayya shine fa inna nasrallah al-munfarij taimakon Allah taimakon nan da yake guda ɗaya wanda a lokacin ba wani wanda ya kawo annabi taimako Allah ne ya kawo mushi allazi ahaba aduwahu shadid harradahu wanda wannan taimakon shine kewaye makiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke da tsananin ainihin wato kiyayya wannan taimakon na Allah shi ne kiyaye annabi shi ya tsare annabi kun dai tuna yadda aka yi taron saboda makirci fa ba a tura mutum ɗaya je kashe shi ba a ranar kashe shi ɗin an ce kowace ƙabila ta kawo samari ne yadda an yadda a kashe shi a siriya toni sai a ce to shi kenan <clears throat> yanzu banu hashim eh me kuke so in suka ce za su yaƙi banu hashim za ku iya yaƙar duk don duk ƙurayshawa sun sa hannu to me kuke so diya eh ta ce kowa cikin waɗannan ƙurayshawa kawo raƙuma guda biyar kawai kenan a haɗa a basu ba ya musu sauƙi ba to yanzu kai waye kubutar daga annabi daga irin wannan makirci Allah alƙawi makruhu wanda yake irin wannan makiyin makircin shi yana da ƙarfi allazi jama'a kulla kai da wanda ya tattara duk wani makirci duk wani makirci nasu a lokacin sun gama kurewa kar ku manta wa iz yankuru bikal ladina kafaru ha bi yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wannan shine makirci mafi girma taro akai a kama shi a daure kace a'a ɗauri in ya ce fa idan jama'a shi suka zo suka kwace shi fa wannan wabba ce ba akwai gyara kaga ana son a nemi aka ma kirki wanne ne ya fi a kore shi daga garin ha idan aka kore shi in ya je haɗo ƙarfi ya dawo fa to a kashe shi aka ce aha batu kenan to ya za a kashe ku ji fa wato duk wata dabara da za su gama haɗawa kaf sun gama haɗawa liyuqa a bihi a shaddan akhabat don fi wa annabi kamu mafi tsanani wa a'zaman nakabat kuma su mishi bala'i da fi kowanne shi ne bala'in da ya maka to a'zaman nakabat bala'in da yafi kowanne afkowa ne kana kwance a gadon ka kawai sai dai ka zama gawa ko kun fahimta jama'a wa takhallasahu Wata takhallusuhu da kuma kubutar da Allah ya mai wa infirajul amri lahu da kuma yaye mishi wannan al'amari min a'zami anwa'in nafar na daga cikin mafi girman nau'ikan nasara kama zakarallahu Allah hadhihi al-hal kamar yadda kunga waɗannan halaye da malam ya faɗi to Allah ya ambace su Allah ke ataba biha ahlal arzi wanda da su Allah ya zargi mutanen duniya kaf hakan sun fi taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam dan bari ku ji jama'a a cikin mutum din da an samu mutum ɗaya ya goce ko da mutum din da zai haɗu ba amma duk wani bangare na quraish an gayyato su kuma sun zo kuma da suka zo ba wanda ya goce saboda haka har aka yi mutum din labari asiri bai tomu ba ya aka yi annabi ya samu labarin za a kashe shi Allah ne ya kan mai da wahayi wannan shine makirci mafi girma a ce garin ku kaf a haɗu a kan za a kashe daga ciki akwai yan uwanka na jini ta ɓangaren uwa akwai yan uwa na jini ta ɓangaren uba akwai sirikai waɗanda ka ɗauki ‘yarka ka ba ɗansu akwai waɗanda ka auri ‘yarsu duk suna wurin aka haɗu a kan za a kashe ka kowa ya baki ya shiru ka gaya wanda makirci ya wuce wannan shi ne malam yake kwatantawa da cewa wannan irin halin duk duniya kaf sun haɗe wa annabi kai ne duniyar ita ce garin ku garin ku suka maka irin wannan haɗin kan duniya ce maka faƙala sai Allah ya ce illa tansuru idan ba za ku taimake shi ba faqad nasarahullah wannan shine zargin ba za ku taimake shi ba eh ta bahaushe kada Allah ya sa ku taimake shi Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi to ta iya ka ce a to fitarwa kuma ba kashe shi suka so ba na'am kashe shi suka so su amma sai Allah ya tona musu asirinsu shine sai ya gudu to gudun da yayi da Allah ya tashi ba da labari sai ya abbara shi don gudun ma ya zama laifi ne da kafirai laifi ne kafirai suka wato su suka fitar da shi daga wuri mafi daraja daga garin da ya fi so saniya sunaini shi da mutum na biyu a wajen tafiyar iz huma fil ghar da kafiran suka fitar da su sai suka ingiza su cikin kogo iz yaqulu li sahibihi a lokacin da shi wannan abokin nashi yake cewa ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko a lokacin da shi annabi yake cewa abokin nashi la tahzan kada ranka ya ɓaci kaga wannan ayar ba za ka iya fassara ta ba sai da hadisi domin hadisi ne ba da labarin me ya kai annabi ya gaya wa abubakar haka zai ce in suka sunkuya fa za su iya ganin mu yana ji wa annabi tsoron rayuwa sai annabi ya ce la tahzan kar ka damu kada ranka ya ɓaci inna allaha ma'ana Allah na tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar da natsuwar shi ga Abubakar hankalin shi ya kwanta wa ayyabahu bi junudin lam sannan ya karfafe shi da wasu rinjinoni na mala'iku waɗanda ba kwa iya ganin su ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla Allah ya sanya kalma wato maganar kafirai kafirai da suka ce yau annabi zai kwana a lahira yau za su kashe shi kun san su ba sa cewa insha Allah wannan magana ta sai Allah ya kaskantar da ita wa kalimatullahi hiya al-ulya magana Allah kuma ta zama ita ce madaukakiya ita ce ne inna suru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya mai yaqumul ashhad Allah ya ce su ya taimaki manzannin shi su ya taimaki bayan shi na gari a nan duniya haka ranar lahira Allahu akbar wannan kalmar ta Allah kun ga tana nan dindindin Allahu azizun hakim haka Allah yake dama buwayen sarki ne kuma gwani wannan magana tana nan a cikin littafin alqawaid al-hisan li al-qur'an littafi ne na ilimin ulumul qur'an wanda wannan babban malami malam nasir sa'ad ya rubuta ayar kuma ita ce ta arba'in a cikin suratul tauba jama'a kun ji wannan darasin to me wannan yake cewa idan ka zo ka fara da'awa za su maka kulle kulle duk ma kirkin da za su yi maka karka damu kai dai ka dogara ga Allah ya zama an zauna a fada an zauna a majalisa duka fadar da hakimai da dagartai da kowa sun haɗu a kanka idan Allah ya nufin su ya kawo maka taimakon su ya kawo maka karka damu da wannan ne za ka ga ab ba sa tare da kai to Allah yana tare da kai shi kenan shi ne abin da Allah yake gaya annabi la hazan inna Allah ma'ana kowa ba ya tare da mu amma Allah na tare da mu to ba mu da matsala we are secured we are safe mun zauna lafiya don haka duk in sun haɗu sun zama makiyanka ka kwantar da hankali ka tsaya akan gaskiya Allah yana tare da kai to kana cikin aminci wannan na daga cikin darasi mafi girma da wannan gaba take koya mana annabawa sun zo sun yi wa'azi wani annabin ya yi wa'azi ba wanda ya bi shi kana jin wani mutum da ƙur'ani ya faɗi ƙur'ani wuri ɗaya ambace shi yace qaumu tubba tubba ya inda aka faɗe shi a ƙur'ani kenan wannan tubba din sarki ne ya ji wa'azin ne wa'azi daga wani wuri ya zo ya tara jama'ar shi yana ƙoƙarin ya jawo hankalinsu da suka sure shi daga fada ba inda suka je sai da suka je wata rijiya a garin da suka danna shi ya mutu sai suka cike rijiyar su ne mutanen tubba sarki ne mai Allah ya ce kullum kazzabar rasul ya ce duk sun karyata manzanni amma me yake daga ƙarshe wa haqqa da qab ha wa'id azaba ta ta tabbata gare su so da haka karka damu duk inda kake Allah zai sa maka hannu amma abin da ake so zan kana da farar zuciya kai ya zama sharri kake tunani kai ya zama wa'azin ka so kake ka tara duniya da wa'azin ya zama Allah kake tunani Allah Allah zai tsaya maka kuma za ka yi mamaki wannan na daga cikin darasi mafi girma da muke ɗauka a wannan gaba ta ashirin makirci baya rusa da'awa makirci baya rusa masu da'awa Allahu akbar ku je ku karanta Dr. Ali Abubakar ثقافة اللغة العربية في Nijeriya. dan Najeriya na farko da ya fara samun PhD a harshen larabci surikin Abubakar ta fara balewa Allahu akbar da ya kawo irin makircin da turawa suka kulla wa gwamnatin dan hodiyo sun nuna yadda yake wai har abada ba za a sake samun kishin addini a Najeriya ba Allahu akbar wato suna ganin sun gurguza gwamnatin sun rusa ta waɗannan littattafai na su ɗan hodiyo kwashe su suka yi suka je suka kai su cambridge da oxford university suka je suka sa su a cikin reference library inda ba kowa ke iya fito da su ba wai suna ganin an gama da wannan gwamnati wannan littafin da ke hannuna kaga hoton wanda ya je ya kwafo shi profesa ne alhassan almasri mutumin ƙasar sudan ne gashi balarabin sudan ya zauna a nan jami'ar ibadan wannan littafin yana daga littafi mafi haɗari da suke gani in wannan littafin ya bayyana a 'yan najeriya to daular ɗan hodiyo za ta dawo da haka hasanin masri a matsayin shi na ɗan sudan to shi ana barin shi shiga wurin amma ɗan najeriya ba a barin shi shiga wurin sai je zauna yana kwafi littafin yana haddace shi yana kwafi littafin yana haddace shi in ya dawo yana rubuce shi da ya zauna da haka gashi ya rubuta littafin ya zo ya zauna ya ta hakikin shi sannan kuma sai ya ce to bari a yi wa turawa abin da suka ji tsoro sai ya fassara littafin da turanci ka ka gani <laughs> ya ce for the message to pass across saƙon ya isa ka gani amma fa sun gama yin makircin su suna ganin sun rusa daular ɗan daga cikin makirkin fa da suke wa daular ɗan ya bisa da kulli shine kai Reverend Hassan Kuka Sokoto ya zama shine diocese na ainihin babbar cocin Sokoto Matthew Hassan Kuka babban kafiri ne sai aka naɗa shi shine babban fasto na Sokoto cocin kuma tana dab da kubbaran ɗan hodiyo duk daga cikin makirci ne har yau makirci ake wa daular amma har yau daular ba ta mutu ba duk wanda ya yunkurin zai raya daular sai an ga bayan shi na sha gaya muku 1904 sarkin zazzau alu dan sidi a nan yunkuri ya ce ba za a yi coci a cikin garin zaria ba allahu akbar ka duba irin kalmar waliyan Allah na gaskiya original ya ce ba za a yi coci a ƙasar Zariya ba a cikin garin har yau babu coci amma ka je sakwata akwai coci yola akwai coci bauchi akwai coci a cikin damuwa amma a nan suka zo suka ce ce a ba za a yi coci ba wannan turawa ne yake jawo yake ba za a yi coci ba suka ce sun ci kasar ya ce ba za a kyauci ba ya ce ba za a kyauci ba ya zo ranar sallah ya zo shirya hudu ba ya zo ya fata-fata da su tukuna sai da aka kai hudubar har ingila aka je aka fassara ta aka dawo da ita za ka zo aka ce an cire shi aka je aka kai shi na kwaja can aka zaunar da shi har ya rasu yanzu kabarin shi yana can amma me ya faru an yi cocin Ba ba tarihin da ya sa ga coci can bayan gari can musafa har yau nesa take Ba a cikin gari ba duk cocin a rusa daular ne amma sai da Allah ya taso da wani sai ce ba za ta yi ba kuma wannan yake nuna maka albarkar masu da'awa na gaskiya waɗancan su ɗan hudu da yake dan Allah suka shine Allah ba zai yi su aikin ba inna la nudai'u ajara amala man ahsana amala inna la nudi'u ajra man ahsana amala wanda duk ya kyautata aiki Allah ba zai lalata aikin shi Allah ba zai lalata aikin su dan fodiyo ba duniya da lahira so da ka kai ma ka tsarkake zuciyarka Allah ba zai lalata aikin ka ba za ka iya gadin da'awarka ba ka bar wa Allah shi zai to bar wa Allah shi ne ka tsarkake zuciyarka shikenan ka koma ka bacci Allah zai rike maka wani makirci ne kafirai ba su ba akan su ga madina kai makirci ya kai makircin da har sai da aka samu yahudawa sun zo madina sun zauna bayan an yi ijila an kori yahudawa ba ba yahudu ko ɗaya ba kafiri a madina amma sai da suka yi shiga ta musulunci suka zo suka so gida suka mallaka daga cikin gidan suke haƙa rami har kabarin annabi sallallahu alaihi sallam suna son su je su sace kabarin annabi ta karkashin ƙasa suke haƙa tunnel rami suna zuwa bayan gari suna zubar da ƙasa amma gwamnan madina na lokacin kawai sai mafarki ya ga annabi annabi yana ce mishi wani kana sarauta za a zo a makiyana za su zo su ɗauke gawa ta kawai shi kenan sai farka gaba ɗaya shi aka tsare garin aka ce ai house to house duk gidan da ke madina sai da aka bincika sai aka gano ka gani sau da haka karkai tunanin ka <laughs> katangar ka ko dogon ka ko menene shi zai tsare ka a imaninka karkai tunanin tsawon hasumiyar masallacin ka ita za ta kai da awaka ko girman lasisi ka ka imaninka ina fata an gane da haka wannan gaba tana da kyau kowa ya tsaye duk in an ce ba a yi da kai amma ka yi kokari ya zama Allah yana yi da kai shike matsala ta yi kyau alhadiyatu wal ishrun mas'ala ko darasi na ashirin da ɗaya bayan da malam ya kawo darasi na ashirin daga babban malami malam abdulrahman sa'adi ko yanzu kuma zai kawo daga almajirin shi allahu akbar sai ya ce ƙara na shehu muhammad bin usaimin babban malami muhammad ibn usaimin shi kuma ya yi wata gwamayya wato ya gwama ya gwada wasu abubuwa guda biyu rahimahullahu ta'ala baina khuruji musa alaihi salam min misr tsakanin fitar annabi musa daga masar wa khurujin rasul sallallahu alaihi wa sallama min makka da kuma fita annabi daga makka wa kaifa kanat aqiba lahuma da yadda ƙarshen fitan ya kasance ga annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi ya فقال مالك عثيمين يتي كيف كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب كما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة يترقب kai ka dubi yadda annabi Musa ya fita daga Misra a cikin tsoro yana jin tsoron kar a far mishi yana ta taka tsantsan haka fa annabi ya fita daga makka a cikin tsoro yana ta taka tsantsan ka a farmashi وصارت العاقبة sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم Musa alaihi الصلاة والسلام sai ƙarshe nagari ya kasance da annabi Muhammad da kuma kyakkyawan ƙarshe ya kasance da annabi Musa. Lakin al'aqida lil rasuli bi fi'lihi wa ashabihi sai dai kuma ƙarshen da ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ne ta hanyar aikin annabi da kuma sahabban annabi Azzaballahu a ada'ahum bi aidihim sai Allah ya azabtar da makiyansu a hannunsu waɗannan duk da suka yi annabi wannan makircin sai Allah ya tara su a badar suka je suka yi kasuwanci suka ci ribar da ba su taɓa ci ba suka siyo makamai da kuɗin su suka zo za su wuce ta bypass wato bayan garin madina shine sune wa annabi gano cewa za su je su shiryo annabi zai raina kanshi shi da jama'a shi sai aka samu mafi wauta cikin su wawan cikin su shine Abu Jahal ce a ina yaushe za a je a dawo a tsaya ga wata duniya nan ga wata 'yan anguwa nan badar a tsaya a yi kalankuwa mai goge ya goga goge 'yan mata su yi rawa a sha giya a yi rawa ya ce a shiga a kamo muhammadu a zo a kashe shi a wurin nan a ci gaba da kalankuwa laraba su zo su kallo su san mu ba na wasa bane wanda biyo rena mu zai san mu ne suka ce in a je a shiru ya ce ina ya ce mai goje buga kai ma mai kalangu sai wuri ya rutse shi kenan dole aka tsaya Allahu akbar ashe waɗannan makaman da suka tattala da su za a kashe su waɗannan kuɗin ashe da su musulmi za su fara rayuwa suna zuwa sun fara kalankuwa kwana biyu sai annabi ya ce to mutanen makka can sun je sun yi kaza kaza ku fita wani haka zai waye gari ba takalmi kafin shi annabi ya ce fita wani ya ce goshi da annabi ya ce fita haka suka fita ana cikin fara yakin sai Allah ya saukar musu da bacci gangadi in kana ganin makamin ne makamin su ya fi naku yawan su ya fi naku shirin da suka ya fi naku sai ka ɗaga makamin ba za ka datsa mai sai gangaɗi ya kai ka amma kana sai kuma ka buɗe ido ka gan shi ya faɗi ne wa ma katalta iz katalta wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama Allah ne yake yin harbi ba kai kake yi ba saboda haka jama'a wallahi sidqul yaqini ake ne to waɗannan kafirai da suka yi wa annabi ko sai annabi ya Allah ya danka su a hannun annabi annabi ya rama sai da ya kashe mutum saba'in aka kama duk wani mara kunya mai tsiwa aka ɗaule ga saba'in nan an zubar sannan ga dukiyarsu nan duk rashin su da cika baki annabi ya ce me kuke tunanin zan muku bayan wulaƙancin da kuka yi mini sai suka ce ai mun san kai mutumin arziki ne muhammadu ai kai mai alheri ne kai ba ka rama gidan ku su ba su san sharri ba ta <laughs> annabi ya ce yace izhabu fa antum mutlaqa su dai an shake an yafe muku manzon Allah nan sallallahu alaihi wa wasallam da ma ku tuna ka tayar tunda ta kare kan ku kenan ku tafi wannan ya tashi yana ɗanke shi ya ƙarasa matar shi nan ce ba nan kake a shari'a ba da tsakar da kana sha zaki kaza ƙaryar banza shi nan ka da kafa da ba mai na jalinka ce ke da ba ki gode Allah na da da raina ba ba kai ka ce kai namiji ba ne haka ha an gama da su don haka wannan yakin badar irin wannan namijin aiki da sahabbai suka yi da Allah ya dube sai ya ce ya yafe musu kawai yanda ya ji yakin badar aka ce kawai an yafe mu duk abin da yawa Allah an yafi duk abin da yawa Allah kome an yafi kawai saboda lokacin da annabi ya ɗaga hannu bayan sallah asuba yana addu'a daga cikin kalmomin da yake faɗi Allah ga su sun fito za su kare addininka idan ka bari aka hallaka su ba za a sake bauta maka ba har duniya ta tashi saboda an yi wa musulmi shirin da ba a taɓa yi ba ku ji abin da suke cewa za su je su kace-kace da madina su kamo annabi su zo da shi wurin kalankuwar su kashe shi su aza bayan shi a nan sai a ci gaba da buga ganga kowane balarabe ya zo ga dan mu mana rashin kunya ga yadda muka yi maganin shi dan a san mu ba a saba mana a zauna lafiya abin da suka shirya kenan a wannan wurin aka zubar da saba'in a matsayin su na gawa daga nan aka kama saba'in aka ja aka yi cikin madina da su dukiyar tasu aka je aka raba ta shikenan tun daga wannan lokaci ba su sake samun ƙarfi ba aka ba su saboda haka shi musuluncin nan sudukul yaƙi ne Allah yake so ya gani da kanka saboda haka Allah ya azabtar da waɗannan maƙiya a hannun annabi da sahabbai wa aqibatu Musa alaihi salam bi fi'lillahi azza wa jalla amma sakamakon da Allah ya wa annabi Musa akan zaluncin da Fir'auna yayi Allah ne da kanshi to ka san ɗan adam kun san ɗan adam ya fi son shi a bashi ya ci moran wanda ya more shi ina fatan ku gane abin da malam usaini yake son ya nuna yana son ya nuna daraja annabi ne da sahabbai akan daraja annabi musa da nashi sahabban shi annabi musa da fir'auna ya gama cin zalinsu kam to sai su annabi musa suka yi gudun hijira da suka yi gudun hijira sai Allah madaukakin sarki sai jawo fir'auna sai biyu sai aka shaƙe shi a cikin ruwa Allah ne da kanshi ya kashe shi sai dai daɗin shi ne sa'an Musa suna ji suna gani aka hallaka shi to amma mutumin da ya wahalar da kai ya wahalar da kai ba ka so ka samu gawar shi kawai ka fi son ka timurmusa shi ka timurmusa shi ka shaƙe shi ya suma ka zauna ka huta tukuna ka maka ruwan sanyi ka sha Allah ya sa ka taɓa ganin kasar ɗin Yomi Johnson na ƙasar najeriya ina fata an gane Ɗan adam yana sa eh Samuel Do da Yemi Johnson ko haka sai yanke kunnen shi yanke kunnen shi sai tsura mishi mirinda ya fesa mishi haka wato mutum ne ya wulakanta ka ya kaskanta ka yi ci mutuncinka in ka samu gawar shi sai ka ga kayan dama ba haka ka so ba <laughs> wato ba ka so Allah ya kashe maka shi ba kai ka fi son ka kashe shi ko ya fi maka daɗin rai to haka Allah ya annabi sallallahu alaihi wa waɗannan mutanen da suka wulaƙanta su kar ku manta da kissa ibn mas'ud lokacin da annabi ya ce zai karanta musu qur'ani a ka'aba sa abu jahal so kana suka mai duka ya suma aka zo aka zubar da shi gaba annabi sai annabi ya kyalkyale da dariya sai hankalin sahabbai ya tashi ka tura mutum ya je ya wa'azi an yi mishi duka kuma ka zo kana dariya amma sirrin annabi ya san zai rama ne bayan an yi badar din nan ga nan kowa yana kwance cikin jini annabi ya ce ibnu mas'ud dauki takobi ka shiga ka gani yana zuwa yana rarratsa su kawai sai ya ga ah, waye nan yake nishi abu jahal ne eh, yana taba shi sai motso haka sai dama wada ne da ya tsalle sai dira akan kirgin shi amma don gano sahabbai mutanen kirki ne sai ce mishi ka musulunta in je ga annabi cewa ka cika da musulunci amma ina shi ne ibn mas'udin ya daba mishi wuka ya kashe shi to a nan irin wannan yana da daɗi a ce kai da kanka ka danki makiyinka ka kashe shi to abin da malam usaimin yake mukarana shi ne kafiran makka da suka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ɗauke su sai danka wa annabi ya rama da hannun shi Kuma ta ba har da kashe mutum bayan aka jawo su aka zuba su a rami annabi ya tsaya ne musu magana wane alƙawarin da Allah ya yi mini ya cika mu shine zan yi nasara a kanku alƙawarin azaba Allah ya cika maka wane yaya jiki wane yaya kake ji yanzu sai Umar ya a? Ah, ya manzo Allah take magana da su bayan Allah yake maka la tusmul mauta ba ka je da matattu sai ce a yanzu da nake magana kai din nan baka fi su ji ba aka ce Allah ya raya musu kunnuwan su ne su ji dan magana ta bata musu rai duk abin da Allah zai faranta wa manzon shi rai sai dai akan waɗannan makiya sai da aka kai maka kwantar da hankalinka wannan irin mu'ujizar haka Allah wa ɗan hodiyo irin ta karama a nan ƙasar duk waɗannan da suka wulaƙanta ɗan hudu sai da ɗan hudu ya bi su ɗaya bayan ɗaya sai da ya kifar da gwamnatocinsu kaf haka za a kafa gwamnatin musulunci amma haka ta faru lamma sabaru wa kanu bi na yuqin haka ku yi haƙuri za a yi nasara zama girman barna to ka rinka gwada da girman Allah Allah ya fi ƙarfin kowace irin barna zai iya maganinta amma an ka ɗauka cewa muna nan ɗin za a yi kaza ayya sai Allah ya ce bari ya baka wuri ya gaya za ka yi amma kai abin da Allah ya ce maka kawai shi ke kai ka dubi kan tebur in aka ci kota da siminti kai ka dubi kanka in aka ci kota da man fetur sai ka leƙa sai ga yaro ne daga gajeren wando shi yake tuka ta haka ne ko ba haka ba idan ta kage zai iya tura ta amma a lokacin shi yake tura ta yana wasan miciji da ita me yasa saboda ya bi asbab inda aka ce daddana na yake daddana ko ya fito ya aje ta in ta mutu ya tura ta ya yi wasan macijin da ita zai yi amma in ya shiga ciki yana matsa inda me ita ya ce matsa sai da yana wannan wasan da ita haka Allah yake game da sunnar rayuwa in ya ce maka yi kaza in kai shi kenan shi zai juya maka al'amura amma in ka ce dabarar ka za ta fishe ka to kamar wancan yaro ne da ke tuka tanka ya ce bari ya kashe ta ya ɗaura mata igiya irin yadda ake mota gwangwani ya ja ta za ta jaru saboda haka kai ma ka bi abin da Allah ya ce ka bi uslubin Allah ba ga Allah zai maka aiki Allahu akbar shi ne malam Usaimin yake cewa fahiya ibaru don haka waɗannan darussa ne abubuwan lura ya tabiru biha al-insan yadda mutum zai lura da su ليصلح بها نفسه بن يجار كنشي وقلبه دزوتيشي حتى يتبين الأمر har yadda al'amari zai bayyana gare shi da nasara abin da ake so a nuna maka a nan ina son ku tsaya ku lura da wannan darasin idan ka bi abin da Allah yake sai Allah ya maka maganin maƙiyanka a yadda ka so idan kuwa ka ƙi sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙyale ka da su don haka a nan annabi musa ya bi allah allah ya yi wa annabi musa maganin fir'auna a yadda su abinda annabi musa yake so dama ya ga an wulakanta fir'auna to ga fir'auna ya wulakantu gagawar fir'auna abinda annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai suke so su ne waɗannan sahabban da suka wulakanta mu suka ci mu ya kamata mu eh, kafirai da suka mulakanta mu suka ci moran mu mu same su a hannun mu rama kuma sahabban sun rama shine yadda kake so in ka bi Allah sai ka samu yadda ainihin wato al'amari yake amma in ka ƙi bin al'amarin Allah sai al'amura sun su rikice maka haka jama'a masu da'awa matasa